إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ‘Yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan safiya ta eh, alhamis ko yau ita ce ranar eh, hudu ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda yau ita ce ranar eh, takwas ko ga watan biyar shekara ta dubu biyu goma sha da tara. Allah tabaraka ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ba mu ikon halarta wannan majalisi mai albarka wanda tafsirin alkur'ani ke gudana a nan masallaci da ke unguwar zontu a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara Ɓangaren ainihin mata to idan yan uwa ba a manta ba har yanzu muna cikin suratul baqara ayata mun tsaya ayata 28 a cikin suratul baqara fadin Allah ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum har zuwa ƙarshen aya mun ji kuma abinda malamai magabata suka yi bayani dangane da wannan aya a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 29 a cikin suratul baqara fadin Allah tabaaraka wa ta'ala huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fadin Allah ta'ala huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shi ya halitta muku abin da yake ban ƙasa gaba ɗayansa, duk abin da kake gani a bayan ƙasa na zahiri da na baɗini, akwai abin da yake bayan ƙasa na zahiri, akwai na baɗini. Abin da yake na zahiri shuke-shuke gidaje da duk abin da za ka gani a fili, wani abin kuma sai an tono ƙarƙashin ƙasa a gan shi, kamar zinare da sauran abin da ba a rasa ba, haka nan abubuwan da ke cikin ainihin ruwa. to Allah ta'ala shi ya halitta muku abin da ke bisa ƙasa gaba ɗayansa daga nan sun mastawa ilas sama'i sannan Allah ta'ala ya daidaita a sama ya daidaita a sama to faɗin wannan al'istiwa nan ne dama ake da cece kuce da waɗanda suke ‘yan bida'a ko masu ciwo irin na bid'a da babban malamin musulunci al-imam ibnu kathir Allah ta'ala ya masa rahma ya tashi fassara wannan aya yace thumma stawa thumma stawa ila samai ai qasada ila samai sai Allah ta'ala ya nufi halittar sama bayan ya gama halittar ƙasa sai ya nufi halittar sama fasawwahunna sab'a samawati Allah ta'ala ya daidaita sama ainihin sama ɗaya bayan ɗaya har sama guda bakwai, sammai guda bakwai bayan an gama halittar ƙasa, to sai kuma aka fara halittar sama, Allah ta'ala ya yi sama ta ɗaya, sama ta biyu, har zuwa sama ta bakwai. Ai, halakar sama'a saba'an, Allah ta'ala ya halicci sammai guda ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai, wa huwa bi kulli shay'in alim, shi Allah tabaraka ta'ala masani ne akan komi. wato Allah ta'ala ya kewaye komi da sanin sa don haka ma babban malami yake cewa wa ilmuhu muhitun bi jami'i ma khalaqa shi Allah ta'ala iliminsa ya kewaye duk abin da Allah ya halitta duk abin da ka gani to Allah ya san da shi ana ganewa ko amma mu mutane ba haka bane akwai abin da zaka mallaka ba ma ka iya abin nan kewaye shi da sani zaka iya samun gonarka sai dai ka dan kalle inda zaka kalla ba in aka ce sai ka zagaye gonarka wani ka ce me sai ya zagaye gonar shi ka ka dora mai gidali ana ganewa ko sannan zaka iya shiga ka fita ka san da wani abun ba to shi Allah babu abin da bai san da shi ba cikin halittarsa yanzu a ɗakin ki kina iya yin ajiya amma kin manta da shi shi Allah baya mantuwa ana ganewa ko ba komi da yake gidanki kika sani ba akwai wani abu a gidanki wanda baki sani ba yana nan kuma a gidan amma ke baki san da shi ba amma shi Allah a halittarsa in dai nan bayan kasa ne babu abin da Allah bai sani ba cikin mai babu abin da Allah bai sani ba in ya halitta ce ta Allah Allah ya kewaye halitta nan da sani ya riga ya san komi game da halitta har kullun idan ana magana ilimi aka ce Allah yana da ilimi to karka dauka ilimi ne irin namu na mutane a'a ilimi ne na Ubangiji wanda ya kewaye komi da sani. Kama ƙala ta'ala, kama yadda Allah ta'ala ce, Ala ya alamu man khalaka wa huwa latiful khabir, shin wai tambaya, wanda ya halitta ba shi ne Allah ba, shin bai san abin da ya dace da halittar nan ba, kuma bai san halittar ba, Ala ya alamu man khalaka, a ce Allah ta'ala ya halicci abu kace bai san shi ba, Allah ya halicci abu kace bai san da shi ba. yau da za a samu wani yana so ya kafa wa ɗan adam doka dokar kaza ko doka kaza tambaya da za a mai shine shin kai ne zaka kafa wa mutum doka ko ko allan da ya mutum ya cancanta ya kafa mutum doka muna gane ya jama'a babu wani wanda ya isa kafa wa mutum doka domin bai yiwa Allah ya yi mutum kai kuma kamar manual ba wani kamfanin da zai yi a ce ga wani kamfani ya yi wani abu amma wani ya zo ya mai manual ai abin ma ba zai ba hankali ba zai ɗauka ba ai abin da zai tafiyar da shi domin shi manual ba shine abin da za a kalla ba in ya yayi kaza a mai kaza a daidaita shi ko shine kamar abin da zai tafiyar da shi to Allah ta'ala da yayi mutum ya san dokar da za ta ainihin tafiyar da shi ya san iya sha'awarsa ya gaya mar iya inda zai tsaya a sha'awarsa ya san iya cin abincinsa ya gaya mar iya yadda za a yi ya san iya baccinsa ya gaya mar yadda za a yi babu abin da Allah ya bari game da halittarsa shi yasa ya tambaya ce ala ya alamu man khalaqa shi wanda ya halitta bai san halittan nan ba kaga amsa shine me wannan kaga su'alu ne na me ba su'alu ma'rifatin bane su'alu istifhamin ne wato ana kokarin fahimtar da mu su'alu tambihin ne ko kace tambaya ta fadakarwa afwan tambaya ta fadakarwa Allah yana fadakar da mu ne kai wanda ya halitta shi Allah nan yafi kowa sanin me wannan halitta ta shi to dan haka yake cewa wata aya qul a'unabbi'ukum ko qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni yanzu ku kuna kafirce ma wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu wannan ƙasar gaba ɗaya a kwana biyu Allah ya halicce ta kuna ganewa a kwana nawa a kwana biyu a ƙasa ina ka sani ko da Najeriya a ce an halicce ta a kwana biyu ai akwai abin kallo a ciki Najeriya kawai idan ka hau mota ka kama falfalawa za ka wani gari ka babba za ka kai ba ka babba zai kare ba saboda girma da nisa wai a gaban ce duk a Najeriya kake tafiya idan ka hau jirgi a ta yawo a falfala na falfala ce a'a yanzu fa duk Afirka kake idan kai wani wurin a ce to yanzu kai Asiya in kai wani wurin a ce kai Turai in kai wani wurin a ce kai kaza duk wannan a cikin mai duniyar Allah banda wannan fa ba ƙarshen duniya kenan ba a'a akwai inda Allah ya aje ruwa maƙil iya gudun ka da jirgi da duk abin da ba za ka kura ruwan nan ba ruwa ne gashi nan ƙarshen duniya ruwa ne shi kuma ruwan nan ba wanda ya taɓa ganin ƙarshensa ko a me aka shiga ba a taɓa ganin ƙarshensa ba domin Allah ya nuna wa ɗan adam bai isa ba ina ne ƙarshen ruwan inda za a ce to nan ne ƙarshen duniya iyakacin inda ruwan ya tsaya kai nan za ka tsaya babu wanda ya san iyakacin yawan ruwa wasu wai masu bincike sun je da wani tsuntsu wanda inda ya tashi inda akwai ko da tsibiri ne ai kun san tsibiri to zai je sauka a tsibirin in dai akwai gari nan gaba to zai je ya sauka an yi tafiya a ruwa na dogon lokaci ka ce wata da watanni idan aka saki tsuntsun nan ya gama tashin sa ya dawo jirgin ya sauka ya nuna ba inda ya rage tudu inda zai iya sauka sai dole ya dawo kan wannan mai jirgin na ya ƙara sauka idan aka sake nausawa aka yi wani wurin kuma ya gama yawonsa gaba ɗaya ya dawo cikin jirgin ya sauka wannan abin da Allah zai nuna ma cewa Allah sallama mashi ake shi Allah ya wuce duk tunanin mutum sallama mashi ake muna gane wannan ai kuma halittar da Allah ya yi wa ƙasa gaba ɗayanta ƙasa ƙasai guda bakwai ne fa amma duk a cikin mai kwana biyu kuma ba wai a'a aikin ne ya kai Allah kwana biyu ba saboda yawan aikin idan Allah ya so inda ma amruhu idza eh, arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah in yana nufin wani abu zai ce ma abun kasance fa kunu sai abin yayi me sai ya kasance idan ya ce ma abu ka zamo sai abin ya zamo idan Allah ya ce sama ki zamo za ta zamo ƙasa ki zamo za ta zamo amma sai Allah ya fifita ya sa hannunsa yayi ana ganewa ai kuma ya sa hannunsa ya me yayi to sai halitta ta cikin kwana biyu a kan yadda shi yake so Allah ne yake so yayi haka dan haka yayi haka ba dan ta gagare shi ba sai da ake kai kwana biyu wanda kila ni da kai idan yau muka ce za mu gina gida ban san ko akwai gidan da za a iya gina cikin kwana biyu a shiga ba Haga ban yiwuwa ana ganewa ya dole kai da kanka ka san ka ɗauki mai lokacin ka mai tsawo kana yin ayyuka kana yin abubuwa da dama amma shi al'amarin Allah ba haka ne al'amarin mu Allah ya yace inda ma za a shay'in na aradnahu an da lahu kun fayakun mu fa al'amari idan muna nufin abu ka kaza ya afku muna ce masa ne kasance faru kawai sai abun ya ya ainihin faru to shi ne Allah ya ce. a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn yanzu ku kuna kafircewa Allah yanzu ku kuna wa Allah tawaye Allahn da ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu a cikin kwana nawa kwana biyu khalaqal arda fi yawmayn sai Allah ya ce wa taj'aluna lahu andadan kuma kuna sanya wa Allah me andadan kishiyoyi jam'u jam'u ne na me na niddu wa taj'aluna lahu andadan kuna sanya wa Allah ainihin kishiyoyi wa aluna lahu andadan kuna sanya wa Allah kishiyoyi zaka ce zalika rabbul alamina wannan shine ubangijin halittu ana ganewa zalika rabbul alamina shine ubangijin halittu da ka kalli siyakin magana a innakum yanzu ku da mutane la takfuruna kuna yin tawaye gawa ga Allah allazi khalaqal arda fi yawmayni wanda ya halicci ƙasa cikin kwana biyu wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin sai aka ce waja'ala fiha rawasiya Allah ya sanya wa ƙasa turaku kun san turaku dan kun san Hausan wani lokaci an san turaku jami'i na me turki ha haba turaku turki ba a san turki ba to turaku a shine jami'in sa ko yawa shine plural din sa kenan jami'i turaku to Allah ya sanya wa ƙasa turaku abinda zai rike ta waɗannan duwatsun da kuke gani idan da za a matsa musu ƙasar za ta rika samun matsala Allah ya sanya duwatsun ne dan ya rike mai ƙasar shi yasa za ka ga dutse baka san iya ma inda ya tsaya ba ana gane wannan ai a zo ana ana ginin bohol ana gini can ƙasa sai a tada mai Allah ya sa dutse ya kafe Allah ta'ala ce yayi haka ne an tami da biko saboda ƙasa kar ta yi mai kar girgiza da ku saboda Allah ya ƙasan ne labu-labu sai ya sanya mata mai tiraku ku ya jajjefa ya jajjefa sai aka bushe tare sai ya kafe kamar dai kai kankare ka jefa wasu abubuwa wanda za su rike to Allah ta'ala ce waje ala fiha rawasiya Allah ya sanya wa ƙasa tiraku min ha daga sama za ka ga wasu duwatsun sun yi sama yanzu cikin abujan nan ba ga duwatsu ba an kasa fasa su sai dai aka kewaye su aka gidaje ko ba ku ganin su cikin gari suna nan a cikin garin nan su ba a iya a ce a kau da su kafin a yi gini yi ba karama aiki dan za a iya shekara talatin ba cinye dutsen ba to Allah ta'ala ce min faukiya daga saman ƙasa an gane wannan ko ya sanya ainihin turaku wa baraka fiha Allah Ya yi wa ƙasar nan albarka wa ƙaddara fiha a ƙawata. Allah ya ƙaddara ya tsara abincin da yake bayan ƙasa abinci iri-iri abinci wanda yake na hisiyu da ma'anawi duk gashi na Allah Ya yi. ko misali shinkafa ne Eh, eh, masara ne gero da sauransu da kuma abinci da ake samu na arziki da zinari da sauransu fi arba'ati ayyami kai gaba ɗaya dai aikin ƙasa Allah ya yi shi ne cikin kwana nawa kwana hudu gaba ɗaya da yin ƙasar da yi mata turke da komai da abincinta da tsare-tsarenta komai da ruwan da ke duk abin da ka sani ya shafi ƙasa Allah ya yi cikin kwana hudu fi arba'ati ayyami sawa'an lisailin wannan dan ya zama bayani ga waɗanda suke yin tambaya to da Allah ya gama ƙasa sun mastawa ilas sama'i sai Allah ya nufi sama wa hiya tana nan kamar mai hayaƙi fa laha sai Allah ya ce mata eh, ko walil ardi ita saman da ƙasan Allah ya ce iti ya an aukar han, ku zamo abin da nake so ku zamo ko kun ƙi ko kun so, ko kuna so ko ba kwa so, ta suka cewa ne mu ya Allah, a ta yi na tsa'i'i mun zo maka muna masu ɗa'a, mun zo muna masu biyayya. to kaga wannan shi ma har yanzu wannan aya da ke cikin suratu fusilat ta tabbatar cewa Allah tabaraka ta'ala bayan yi halittar ainihin ƙasa sai kuma je zuwa ga halittar sama malamai suka ce wa haza dalilun ala anna al-arda khuliqat qabla as-sama'i wannan hujja ce cewa ƙasa aka fara halitta kafin aka halicci sama wannan saman da kuke gani da bata sai dai kai iya kallon ka baka ganin ƙarshe baka ganin komi amma ba sama wannan saman da kuke gani yadda ka ga wannan rufin haka Allah ya sa ta kuma ana iya ɗauke ta lokacin da aka so a ɗauke ta ana ganewa ai to don haka wannan ya nuna maka an fara yin ƙasa kafin sama wa hadha ma la a'lamu fihi niza'an bainal ulama ainihin al-imam ibn kathir ce malamai ba su da sabani akan cewa ƙasa aka fara yi domin ya tabbata a cikin sahihul bukhari annab annabna abbas abdullahi dan abbas su ila an haza bi ainihi an tambaye shi sama aka fara yi ko ƙasa sama Allah ya fara halitta ko ƙasa to ga amsar da ya bayar sai Abdullahi dan Abbas ya ce bi anna al-arda khuliqat qabla as-sama'i ƙasa Allah ya fara yi kafin ya halicci sama wa anna al-arda innama duhiyat ba'da khalqi as-sama'i sai dai ita ƙasa din an daidaita ta ne bayan an yi sama da aka yi ƙasa aka batta ba a ƙarasa wasu abubuwan ba sannan sai aka koma kan me sama bayan an gama sama sai aka dawo aka gama daddala abin da za a daddale inda ake so ya tudu aka bar shi a tudu inda ake so ya sahara inda ake so ya kaza aka bar shi a yadda ake so a bar shi saboda Allah ta'ala ya gwada ikonsa da iyawarsa idan ka je wata ƙasar ba ta noma a ƙeƙashe take sai tauri ƙasa ce ga ta nan amma tauri gare ta ruwa ma bai zama cikinta bare ka ce bari ka sara ka shuka wani wuri kuma ka je ka ga fadama wani wuri ka ga ba fadama ba kuma ba abin nan ba wani wuri fako za ka gan shi wani wuri duwatsu za ka gani wani wuri sahara ba a noman komi idan ka yi yawo ka kalli ƙasa irin najeriya sai ka ce allah ta'ala ya ƙaunaci mutanen najeriya allah ya taimaki mutanen najeriya wata ƙasar dutse za ka gani yanzu ka ɗauki saudiya kai ta ina za ka yi shuka mata yi a ce maka sha biyun dare amma ƙasa tana tururi na zafi zafin da ta yi rizabin ɗinsa mai da rana wanda ta shaƙa ta zuƙa ta zuƙa saboda rana ta doki ƙasar sha biyun dare tana jin tiririn zafi yana taso maka in dai za ka tsaya bakin titi za ka ji abin zafin yana tasowa bayan an kai dare a har yanzu ƙasar ba huce duwatsun garin galiban ba baƙaƙe ba ne saboda zafin rana dutse baki kirin saboda mai zafin rana tsananin zafin rana sannan kuma sahara ce ba wani shuka ta azo a gani ya jama'a waɗannan abubuwa gaba ɗaya mai za su gwada ma Allah yana halitta abin da ya so amma fa munan Najeriya yanzu yadda damunan nan ta sauka idan ka buga wani garin sai dai kai ta yawo cikin masara kawai wani wurin kai ta yawo cikin gero wani wurin zaka ga gona kore shar'iya ganin idanka ka zo ka shiga wannan dan jirgin kasan da ake shiga daga nan zuwa garin Kaduna misali idan ka gane maka daji daji daji daji ga nan inda za a yi noma ce oh iko sai Allah da wata kasa ke da wannan arzikin to da ba ƙaramin noma za ta ba to mu ba noman ba kiwo babu dai wani abun a zo a gani ya jama'a sai da mu ce Allah ta'ala ya ba mu iko mu gyara amma tabbas Allah ya yi mana ni'ima wallahi mu mutanen Najeriya Allah ya mana ni'ima iri daban-daban kuma an ce tunda ni ba masanin abun bane akwai wasu arzikin kuma a karkashin ƙasa banda man fetur duk an yi watsi da su an gane ai an yi watsi da su duk wannan albarka ce Allah ta'ala ya sanya arziki a ƙasan nan kuma yayi ne dan bayinsa dan ya ji kan bayinsa kuma Allah in ya tashi rabo wannan sai ba su wani abu waɗancan sai ya hana su wani abu waɗancan suna da basira amma ba su da arziki sai suke cin abinci ta hanyar basirarsu waɗannan kuma ga arziki amma ba su da basira da aka same su su irin balidai irin balidai ɗin nan eh, a cewa yin nan balidai ne wanda irin mutanen da marasa ƙwaƙwalwa, marasa sanin abin ciwon kansu to haka sai a zauna haka ai ta yi ai ta yi saboda idan aka tara mutum ɗaya abu ɗaya ƙarshe sai ya mai da ɗaya bawa to amma da yake Allah ta'ala hakimu ne yana da ainihin tsari so don haka wannan hadisi da ya zo cikin sayul bukhari ya tabbatar cewa dai Allah ya fara yin ƙasa ne kafin daga baya aka halici sama an samu wani hadisi daga abi huraira Allah ta'ala ya kara masa yadda yace kaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallama biyadi manzo sallallahu alaihi wasallama ya kama hannuna ya ce, Khalaƙallahu azza wa jalla turbata yau, as Allah ya halici ya ranar asabar turbaya ranar yaushe asabar ashe kaga sunan nan ba yau ake kiran shi manzon Allah yake faɗin wannan fa yace ranar asabar wa khalaqa fiha aljibala yawmal ahad Allah ya halicci duwatsun cikin ƙasa ranar yaushe ranar lahadi wa khalaqa ash-shajara yawmal ithnain itatuwa wannan da muke gani wanda ko dai yau masanan yau sun ce yana maganin hamada da sauransu kwararowa hamada ko to wannan abin da kaga Allah shi ya san hikimar da yayi wannan itacen kuma itacen nan ai arziki ne shi ma ana yin kwali da shi ana yin abubuwa ana yin takarda da shi ko ba da shi ake yin takarda ba da shi ake yin kwalaye da shi ake yin silin da shi ake abubuwa da yawa arziki ne amma idan da ka iya sarrafawa to Allah ta'ala ya halicci ainihin bishiyoyi ranar litinin kwana nawa kenan uku wa khalaqal makaruha yawm thulatha sai Allah ya halicci ababen to amma asalin almakaruhu duk wani abin da ɗan adam ke iya rayuwa da shi ya ke ce almakaruhu duk wani abin da zai gyara rayuwar mutum na ƙarafa ana ganewa in yanzu mu iya rayuwa ba ƙarfe eh? ƙarfe a ce misali kawai rayuwar mu tana gudana ba ƙarfe ko da za ka yi wani abu ka sarrafa shi da injin ai dole injin din da karfe ne har yanzu dai kana bukatar me Allah ya ce suratul hadid Allah ya saukar da sura da suke magana kan karfe idan ka bi wannan sura za ka ga hikimar Allah ta yin karfe me yasa Allah ya karfe wannan karfe yana daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya yi ba bayan ƙasa kwana na nawa kwana na hudu wace rana ranan talata wa khalaqan nura yawmal arba'a ranan laraba sai Allah ya halicci haske da haka duniya take ƙasa haka take dundum ba me ba haske sai Allah ya kawo me haske ba fa shamsu yace ba ba rana ba haske daban rana daban yanzu ai ma iya ganin kamar ba rana amma akwai me akwai haske Allah ta'ala yana so ya bambanta mana tsakanin rana da haske sai ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran Allah shi ya sanya me rana wanda take da hasken da yake da dumi vitamin me kuke yawa to to haka dai kuke faɗi wanda haske ne shamsa rana wanda take da mai ita haskente diya'u ne zaka ji ana ce mutum sunan shi liya'u ko liya'u asalinsa sa ba liya'u bane diya'u ne diya shine haske ba liya'u bane asalin suna ba haushi ne da saboda harshen sa babu da'un ba fadin dadu sai ce liya'u amma asalin sa diya'u ne ana gane ko haske huwa allazi ja'ala shamsa diya'an Allah ya sanya rana mai haske haske mai dumi za a ce ma ganye kaza na buƙatar sunlight jikin mutum yana buƙatar kaza dan ya samar da kaza kaza ana gane wannan ai sannan Allah ya ce wal qamara nura, sai ya sanya wata ita kuma ta zama mai haske ta mai sanyi ne wanda in ka kwana cikin farin wata sai ka yi mai yacewa ne yana mura ana ganewa saboda ya kwana cikin hasken mai farin wata to duk wannan daga cikin alhikmatul ilahiyya hikimomi na Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake ɗauka abubuwan rana ɗaiɗaya yana yin su kamar yadda Allah ya so to Allah ya halicci haske ranar Laraba wa basa fiha haddawa yawmal khamis sai Allah ya watsa dabbobi dabbobi gaba ɗaya Allah ya watsa su ranar yaushe ranar Alhamis wa khalaqa Adama alaihi salam ba'da al-asr min yawmil juma'a sai Allah ya halicci annabi Adam bayan sallar la'asar ranar juma'a fi ma bainal asr ila al-layli tsakanin la'asar zuwa dare ku ji halitta annabi Isa Allah cewa ya annabi Isa ciki ya kasance wa Maryam shine Allah cewa saddaqat bi kalimatin rabbiha ko wa kutubi wa kana min alqanitin Allah cewa kawai cikin ya kasance sai ya kasance nan take ba wasu watanni akai ba nan take Allah ya umarni a yi yadda za a haihu aka haihu nan take Allah ya umarni ruwa ya samu nan take Allah ya umarni ku tutturan dabiran da ya riga ya mutu nan take zama dabi ya zuba ganye zuba yaya a ciki ma akwai busasshe wanda ya riga ya bushe ya nuna akwai danye Allah ta'ala ce girgiza su ta zubowa ki ci sha fakuli wa sharabi ki ci ki sha wa qarri ainan ki kwantar da hankalinki ya jama'a da kalma idan haka yake so yayi annabi adamu haka zai in yana so yi shi halitta sannan duk ba yadda Allah bai iya ba yadda Allah ya so haka yake yi kuma abin da ya so yake gudana kuma a lokacin da ya so baya wuce lokacin kuma baya ainihin gaza kai lokacin so don haka wannan hadisi ya tabbatar cewa an watsa dabbobi duk gaba daya ranar alhamis <coughs> ranar juma'a <coughs> bayan sallar la'asar aka zo aka halice annabi adam da zan ce kuma mai ta wannan yanzu ne ce ya manta me aka halitta ranar asabar ƙasa ranar lahadi duwatsu sai ranar litinin bishiyoyi sai ranar talata ƙarafa e da kayan wato kayan magana isun da dai abinda zai yi mana amfani a rayuwar mu, irin ka ɗauka ƙarafa da robobi da duk wani abin da za mu iya sarrafa mu ƙera ko mai wani abu ko ranar yaushe ranar talata ranar laraba haske ranar alamis ba aka yi dabbobi ranar yaushe ranar alhamis annabi adam yaushe aka halice shi ranar juma'a daga la'asar zuwa dare ka je ka duba littafin sahihu muslim hadisi na 2788 ya zo cikin muktasarul maqasid na imamu zarkani da isnadi sahihi hadisi na 412 haka nan ya zo cikin sahihul jami' sagir hadisi na 3235 wannan dangane da wannan tsarin ɓangaren halitta wanda Allah tabaraka wata'ala ya ainihin wato halitta wannan dangane da wannan ɓangare kenan faɗin Allah ta'ala wa id qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa yanzu an riga an gama halittar ƙasa ko an riga an gama halittar duniya to yanzu waye zai zauna a duniya Allah ta'ala ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan ƙasa khalifa zan sanya mai maiwa a bayan ƙasa babban malamin musulunci a Sheikh Muhammadu Amin ibn Muhammadu Mukhtar Ash-Shankiti Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa faɗin Allah da ya ce khalifa yana da wajahani min tafsirin ulama malamai suna da fuska biyu wajen fassara wannan magana fuska ta farko annal murada bil khalifati abuna adam abinda ake nufi da khalifa babanmu annabi adam shi Allah zai sa a wannan duniya ana ganewa ko daga nan sai a dora li'annahu khalifatullahi fi ardihi domin shine wakilin Allah a ban kasa fi tanfizi awamirihi wajen zartar da umarce umarcen Allah da ainihin abubuwan da Allah ya ce yi. wakila aka ce li'annahu sara khalafan min aljinni domin shi annabi Adam shi aka kawo a madadi replacement kuke cewa ko na aljanu da Allah ya fara yi ko ɗan wasu halittu da ya fara yi ba su yadda Allah yake so ba ko kuma Allah da kansa ya so ya shafe su sai ya kawo mu to shine zaka ce mai khalaf khalifa kina wanda ya maya wadancan ana ganewa ko min aljinni alladhina kanu yaskununa al-ardh qabla huwa inda ke zaune a bayan kasa wannan fassarar malamai ta farko kenan cewa khalifa da Allah ce inni ja'ilun fil ardi khalifa annabi adam ne mun ji bayani na farko ko bayani na biyu khalifa mufradun ne urida bihi al-jam asalin kalman singular ce kalma ce ah, tilo da Hausa na ce tilo ko kalma ce tilo amma asalin abin da Allah ke nufi da ita jam'i ne domin ba annabi Adam kadai Allah ya sako duniya ba ana ganewa ai akwai wata tare da shi an yi haka ba annabi Adam kaɗai bane akwai wata a tare da shi daga nan aka samu wasu a tare da shi to tunda ba shi kaɗai bane ana nufin za a saka kalifofi kenan ai khala'ifa Allah yana nufin ya ku mala'iku ku sheda zan saka wasu halittu masu maiwa a bayan ƙasa idan mun ɗau wannan da ya fasara ana ganewa ko annal murada bil khalifa ay al khalaiq wato ainihin masu maiwa min adama wa banihi la adama nafsuhu wahdahu wato tun daga kan annabi adam da ƴaƴansa ba annabi adam shi kadai ba a'a annabi adam da ƴaƴansa kamar fadin Allah ta'ala da yake ainihin bamu labarin tambaya da mala'iku suka yi suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ko wanda zamu je kan ayan nan gaba zamu ji bayani akan ayar. amma yanzu malamai sun dauko ta ne dan su yi mana fassara mala'iku ne suke tambayar Allah cewa yanzu ya Allah zaka sanya wata halitta a bayan kasa wadda za ta yi ta yin banna tana zubar da jini ai ta kashe-kashe yanzu yaya duniya take Syria ka duba Syria daga daga kenan damage ka duba Palestine da Isra'ila damage kenan kai arzikin da yake duniya ya isa mu ci mu rage mu mutanen duniya inda za a yi raba daidai ba zalunci kowa sai ya ciya ya bashi amma saboda rigima wani sai ya so ya kwashe shi kadai sai ya ta rigima inda zaka san halin dan adam ne haka <coughs> ka tara yayanka da ka haifa ko da dai misali ba yayan da yawa bane da yake kunan ba a haihuwa yaya da yawa sai a haifa ƴanka eh, saboda yan dubaru ka tara yayanka za mu iya misali yanzu mu dauki waɗannan yan biyu misali to su ga su yan biyu ne daga ciki ɗaya misali ko ina mai tabbatar muku kowa zai zama halinsa daban ne kowa tunaninsa daban kuma kowa a zuciyarsa akwai zalunci sai dai idan addini yi control din shi magabata sukan ce wa zulmu min min nufusi wa in tajid da'ifatin fali illati la yuzlim kaga zalunci hali ne na rai rai yana da son zalunci min min nufusi yana daga cikin ɗabi'ar rai naturally kuke cewa ko ɗabi'ar rai wa zulmu min shamin nufusi wa in tajid fatin in ka samu wani mutum mai kamewa wanda baya zalunci fali illatin la yazlimu wani dalili ne yasa baya zalunci ko dai bai samu chance ba bai samu dama ba dan haka bai zaluncin ba ko ko a'a yana tsoron Allah ya hana shi zaluncin fali illatin illa nan dalili rizq akwai wani dai dalili da ya hana shi zaluncin to yanzu ya danganta dalilin tsoron Allah ne ko ko a'a dalili ne na baka samu dama ba ko ko dalilin an fi karfinka amma akwai dai dalilin da ya hana mutum zalunci in ko ya samu dama sai yayi me yayi zalunci inda yau zaka sako abinci ka zo ka zuba ma yan biyu misali ga su ai iyakar dai tare kenan ko ka zo ka zuba musu to ɗaya ana cikin ci zai duba na gaban wancan ya cafko shi ko da akwai irinsa a gaban shi fa saboda haka ɗan adam yake ana gane jama'a zai sa hannu ya jawo ana kai bari yana jawowa ya kokari ya kwashe kai in ya ga abincin ya kusa karewa sai ya dauke kwanan shi kare shi ya ci ya koshi wannan ya mutu ai ana ganewa ai wato kamar dai yanzu kana so in kana so ka gane wannan bayanin ka kalli irin shugabannin Najeriya ala sabilil misali ko ba ka ba iri kiri mutum ɗaya ya kwashe naira miliyan hamsin shi kadai fa a aljihunsa naira miliyan hamsin shi kadai alhali wasu na neman naira dubu ɗari dubu hamsin su ci abinci ma a bakinsu. Mutum ɗaya fa a ce maka yana da miliyan hamsin a ajiye, ka rasa wannan mutum yana lahiya kuwa ko ko yana da yana da tabuwa don abu ne wanda sai an kalle shi ana ganewa ai naira miliyan ɗaya na da ke rubuta kuɗi can har naira miliyan hamsin. naira miliyan hamsin me za ka yi da ita ce ya tara ne saboda kada ya ji yunwa kada ya shiga wahala nan gaba ƙasan nan in ta ya mutse ba zan yadda za a yi ba don haka sai mutum wannan ɗabi'a ce ta rai manzo salasuma da yake bada labari irin yanayi ya ce kai idan da ɗan adam za a ba shi eh, rijiyar zinari kawai sai dai ya ɗebo ya sai da bai da ba magana talauci ka ce rijiyar man fetur misali yanzu in kana so ka gane to zai buƙaci a ba shi ta biyu wannan ɗaya fata ishe shi amma yana neman ta biyu in ka bashi ta biyu yana neman ta uku idan ka bashi yana neman ta hudu manzon Allah ya ce ba abin da zai gamsar da dan adam sai ran da aka sa shi a kabari yanzu mutumin da ya shekara 40 in ba batan basira ba ina shi ina tara kudi wanda ya shekara 40 ko ya maimaita 40 din ba cikin jin dadi ba ku lura da wannan abu duk wanda ya kai shekara 40 a duniya ko da ya maimaita 40 din zaka samu ba cikin jin dadi ba ya zama ma mutane jidali ko mun kudin sa da yawa waɗanda za ga an zo masallaci mutum ya nemi ɗan eh, abin nan ya zauna ko ya kujera ko ya nemi ɗan wani abu ya zauna ko ana ɗaga shi da sauransu da ka tambayi shekaru a ce maka saba'in ba biyu ko saba'in da kaza har yanzu bai bai ninka arba'in nan ba amma ya riga zama mutane daɗi. kuna gane jama'a wallahi a saada jin daɗi yana wajen bin Allah idan Allah ya taimaki mutum ya ce zauna ya ji daɗi shi yasa magabata ba su ɗora ma kansu ciwon kai ba lokacin su ba hawan jini saboda me mutum bai dora kansa ya tara kuɗi ba yanzu a ce maka mutum na da miliyan ɗari a bada da hawan jini ki iko sai Allah shi kadai a waye gari bai ji daɗin kuɗin ba kullum yana cikin wahala a ce ɗan kashe hansa ce ya kashe ɗan zauna ce ya zauna to yanzu ya za a yi ce alabaka lafiya baka lafiya ga shiga wani tashi hankali yana ganin miliyan ɗari ɗan ta kusa karewa wayyo Allah ya shiga auku na shiga bala'i wayyo wanda bai da ko shi kuma in ka kwashe bala'in shi kuma bai kabar mashi eh mutumin da yake da miliyan ɗari tashi ya ce ihu ya shiga bala'i to wanda bai da ko naira goma fa shi kuma me ya shiga tunda dai bala'i ne ƙarshe to kai me ka ban ma wancan shi me kake so shi ya shiga tunda kai ka shige cikin bala'i shi ina kake so ya je kaga abin zaka ga wata fitina ce kawai wata masifa ce Allah ya jarabce mu da ita ayin kun lura wannan bala'in da ake ciki na kashe kashe ko da na sace mutane a karbi kuɗi da sauran irin wannan magana ɗaya ne jama'a magana ce ta rashin wadatar zuci kuna gane ba magana ce ta rashin wadatar zuci in ba haka ba duk da wannan ba zai taso ba tun dai ana ganin ƴaƴan talakawa an ki a biya musu makaranta an ki a ba su sana'a hannu an ki a musu wani abu yau sun gigice ga abin da suka koma yi dan dai na san ƴaƴan manyan ƙasa dai da wuya da su a ciki duk ƴaƴan talakawa ne ko sun zama wa mutane fitina haka ne nan yanki na farko kenan yanki na biyu yanda Allah ta'ala ya bayani manzan Allah ya bayani akan hakuri idan ba ka da shi kai hakuri da abin da Allah bai hore maka ba a matsayinka na talaka ga kamata ainihin kai hakuri har yanzu gwamnati ta ta kasa gano role na addini rawar da addini zai iya takawa wajen canja mutane wani abin ba karfi ake bukata ba zuciyar mutum ake ake tage abin nan ake eh, sa abin nan akai a sa hadafi a gaida za a canja mai zuciyarsa yaro tun yana firamare a nuna mai kishin ƙasa da kishin al'umma da yadda za a ya kawo mutane amfani me yasa aka ce daga cikin tarbiyya ka koya ma yaron ka sadaka haka kawai ka bashi wani abu ku je wajen da za a raba sadaka ka bashi diya ta rabawa ya gano cewa akwai wasu mutane da ya kamata a taimake su zai rika ba su a matsayin tarbiyya kawai yana ba su ne dan ya koyi badawa an fahimta ai yi muku yanzu kaga duk wanda ya tashi sai dai koyi haɗama. ana ganewa ai sai dai koyi me hadama illa man rahima rabbi ana samu kadan amma dai abin yayi kasa fiye da yadda su tsammani musamman inda zamu auna kanmu da Kirista wallahi sai dai mu tashi cikin kunya ana ganewa ai in muka auna kanmu da Kirista su suke zuwa da ƴaƴansu abun ya baka mamaki mutun ya dauki abin nan muna muna tare da wani Kirista yake ga mu yace duk da ya aiki duk da ya samu abin nan 30000 zai kai 3000 church haka yake yi na duba na ga talaka ne wanda ce duk da ya samu dubu ɗari zai kai 10,000 church ya ce iko sai Allah mu zakka ma da Allah ya ce a bada ta zama bala'i sai wanda Allah ya sanya masa imani a zuciya shine zai iya da zaka da ba muna gane wannan zakka wannan wanda zakkan nan Allah ta'ala da ya bayansa sai ce mutum biyar nan na maida kuma su arziki ku kuma biyar na maida ku talaka wannan ba laifi suka mai ba a'a ikon sani haka ya ga dama mai da kowa mai arziki in kowa mai arziki ne ba wanda zai maka kanikanci ba wanda zai maka gini ba wanda zai maka kaza ba wanda zai maka aikin likita shi ma yana so ka mai ba wanda zai ma wahala kaga hikimar Allah sai ya talaka sai mai arziki sai ce kai talaka kai hakuri kai kuma mai arziki na umarce ka in arzikin ka ya kai shekara guda ka bantala ka ba wannan talakan saboda ka rage mai radadin halin da na sashi rage mai fa za ka radadi ya za a tambaye ka kai alhajin birni ko ki hajiya birni a ce ke kike so a maida ki tara ka rika baki zakka ko kuma a'a ke a bari ki rika bada dan Allah ne zaki zama domin idan ka dauka a cikin naira miliyan 40 ka bada miliyan 1 yanzu kana da miliyan nawa 39 wannan mayin wacin da ka ba miliyan 1 karshe a bashi za su kare da rigingimun da ba ka tsammani suna nan kansa makil suna nan a kansa akwai wani babban malami ba na so in faɗi sunansa a ƙasan nan babba ne sananne ne idan kana ganinsa ka ga mai kuɗi idan kana ganinsa ka ga mai kuɗi wata rana sai aka kawo mai zakka naira dubu ɗari takwas aka ɗauka gaba ɗaya aka ɗauka aka ba malamin nan da ya kama aikin biyan bashi tun a lokacin ya ce wannan kuɗin galibaninsu a bashi za su tafi ya biya bashin kaza biya bashin kaza kudi rage 200 ya sai littafi wanda littafin ya kamata mu mu sai musu littafin su yi karatu su zo su karantar da mu ya dauke sauran 200 da ya rage a ciki da dan wani abu haka ya sayo littafi wannan fa wanda ake wa kallon arziki kenan inda ai kila a ce eh, eh, malamai har mota suke hawa haka aka ji sai na faɗi har har mota abin sai baka mamaki duk mota sadaka ce fa wani ne zai ce dauka je ka ci da zuwa wazi ba mota bace wanda ya tara kudi sai me yake siyarwa malamin da har ya iya tara kudi sai motar sai ka kalla abin da yake siyarwa ko kuma inda yake aiki a wani banki yake aiki misali ko a ina yake yi talakawa bayan Allah ga sunan marayu ga sunan ga kaza amma ina To ala ayi hal waɗannan abubuwa dai a ji a dawo jama'a wallahi in ba mun gyara jasha'u ba idan ba mun gyara hadama ba wallahi batun mu zauna lafiya bai taso mu gaya wa kanmu gaskiya mu gaya wa kanmu gaskiya ba fa wasu arna suka zo daga inugu suna kashe mutane a zamfara ba da katsina da sauransu kuna ganewa ƴan uwa ne mutum zai jagoranci a jiya kashe kanin ubansa ko wan ubansa na a kwashe dukiyarsa ana ganewa ai dan a kwashe dukiyarsa wanda iyayenmu mu su ne ni abin misali na mutum ya koma ga Allah bai bar komai ba daga gidansa sai zuri'arsa sai mutunci mutum ya koma ga Allah cikin mutunci bai ci dukiya kowa ba bai ci kowa ba ya mutu lami lafiya aka zai mutu hankalinsa kwance bai dora kansa cikin bala'i ba bai sa ta yayi kudi ba ko ba aka rayuwa iyayen mutu ke ba za a ga mutum dattijo ne yana da gida na da babban gida da zuri'a da iyali da sauransu babban gida babban gida amma baya da kokobo sai ‘yan tumakinsa da ‘yan shanunsa da ‘yan awakinsa ba da wani arziki da yawa kuma hankalinsa kwance amma yanzu ba a cikin mutum ɗari tamanin suna da hawan jini a cikin ɗari tamanin suna da hawan jini yanzu ɗan ƙaramin yaro fa yana da hawan jini domin ya riga ya sa kanshi kunata sai ya sai hanset. handset kaza sai ya canja ya sa kansa kunata sai ya sai irin wando kaza ya sa kansa fitina sai ya yi abu kaza shi ma ya gane duniya ce ta kuɗi da abin nan ko ba shi ne muke ciki ba to wannan abin dan yaro karami za a ce ana so a mai wani abu sai muka yana yana yana yana bibi din shi yayi hai yaro karami ka rasa ta inda hai yazo shi ke cikin wannan wannan wannan yaro ta ina ne ya biyo to amma ina fitina yaro karami kana kiran shi yana kallon wani wuri yana can yana tunani shi ma yana da tunani wannan wallahi fitina ce jama'a da muka dora kanmu a ciki da muka dora kanmu a ciki inda kun saurari firar da aka yi da wannan yaron nan ba platinum nan da gane da ya mutane asan mu jami'an tsaron Najeriya da kikai ne wai wanda yake dan ta'adda criminal kun kama dan ta'adda wai wai a zo ana daukan shi a bidiyo yana wa bindiga ɗaya ɗaya yana yana pieces yana yana fixi kaga ai magana ya kare yanzu ya koya wa dubun dubata ya koya wa millions wanda da ba su da wannan experience din sun samu yanzu kuma free kuma daga yan sanda kaga wannan dakikanci ne aka zo bindiga cikin yan seconds ya kwakwance ta kawai ya mata ɗai ɗaya ya sace maida ta ya yi abin da zai ya harba sai ana ana abin nan saboda abin ya zama abin mamaki da yake ƙasar babu basira wannan kamata ya yi a mai da shi inda zai yi ƙasa aiki a zuwa sashi soja a kai shi wajen yaƙi ya je taimaki ƙasa in ma an kashe shi a can dai dama kashe shi zai in ma ba a kashe shi ba dai aƙalla dai amma ina aka ce in ka karɓi miliyan goma ya ce eh in ya kama mutum ya karɓi miliyan goma shi na dubu ɗari biyar saura yana ba 'yan sanda saura yana ba hakimi saura yana ba kaza ka sake jin maganar ka sake ji naira dubu ɗari biyar ne na shi shi kuma shi da jama'a sa yaro ɗan shekara ashirin da ɗori amma yana da yana da gan sa to kai gan ɗin shi ma don haka za ba shi dubu ɗari biyar su yanzu dubu ɗari biyar mai za ta ba in ya kama mutum wai ya kama wani tsoho yana ce ma tsohon zo mu je yana yana mai tsawa zo mu je da sauri wai tsohon ya wai ya kasa tafiya wai sai na jefe shi da harsashi na harbe shi kanshi shi na jefe shi da harsashi wai sai wai eh, ya faɗi an riga an cire imani kurin an mai da mutane kamar arna ya jama'a hazihi mushkila idan masifa ta zo cikin ku fitina ta zo ku yi bincike ku gano ina ne masdarinta kuma ya za ku ku magance ta addinance wallahi jami'an tsaron Najeriya ba su iya kawo ƙarshen wannan fitinola ba su iya kuma ƙarfi kaɗai bai iya kawo ƙarshen wannan sai an haɗa da du'a'i kuma sai an bi Allah duk abin da aka san Allah baya so an rungume ana yi a bari a daina tsokano Allah akwai abin da ba dole sai ka yi shi ba akwai saban da bai zama dole sai ka yi shi ba Allah ta'ala ya ba mu iko mu gyara so ala ayi hal mala'iku sun yi magana akan barna a bayan ƙasa da mai zubar da jini za mu ji nan gaba to tunda su mala'iku suna tambayar Allah ne ba suna kalubalanta Allah bane shi yasa ba lai cewa ma'lumun anna adam alaihi salam laysa mimman yusidu fil ardi ai sanannan abu ne annabi adam ba zai taba yin barna a bayan kasa ba wala wala mimman yasfiku dima kuma annabi adam bai cikin wanda za su zubar da jini amma me yasa mala'iku suka ce zaka sanya waɗanda tunda mala'iku suka ce waɗanda ya nuna kalifofin da yawa ba kalifa ɗaya bane kuna ganewa shine fassara ta biyu da muke akai har yanzu <coughs> to sai kawo fadin Allah ta'ala don fassara waɗannan ayoyin daga ciki akwai faɗin Allah cikin suratu faɗir. Allah ta'ala ce huwa ala ja'alakum khala'ifal ardi Allah shi ya sanya ku masu mayewa kaga sai ce khala'ifa khala'if jam'u khalifa ko Allah shi ya sanya ku kalifofi a bayan ƙasa dan ku yi wa Allah wani aiki faman kafara wanda yayi tawaye fa alaihi kufruhu tawayen yana kansa da faɗin Allah ta'ala a cikin suratul an'am aya ta 165 Ya ce, wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shi ya sanya ku kalifofi a bayan ƙasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin Allah shi ya ɗaga darajan sashi akan sashi duk yadda zaka yi sai wani ya samu matsayi a kanka. idan ka ga mutum ya samu matsayi ka ɗauka Allah ya bashi yanzu ka ji halin da ƙasar nan ke ciki amma ana can ana rigima akan sai na senate president da da da da, da speaker ko kullum wannan rigima ita ke yau wancan ya je wancan gari neman goyon baya yau wancan kowa yana so ya kawo wane ya dasa eh da sai abin da ya gaya mai magana ce fa ta kuɗi in na dasa wane kuɗi zai rika tuttuko min kawai tunda dai na riga na dasa na hawa wurin ko kuna ba duk ba bai wuce haka ba ko mutum nawa zai mutu ko wace fitina za a shiga ko ya za a kasa aiki ba abin da ya dame su ba damu su bane a'a Allah ya ce mu muka daga sashi darajar sashi akan me akan sashi wani ya fi wani daraja sai Allah ta'ala ce thumma ja'alnakum khala'ifal ardi mun sanya ku masu maiwa a bayan kasa min ba'dihim bayan wadancan halittu ku bayan wadancan da suka wuce sai Allah ya ce lenan zura kaifa ta'malu Allah ya ce zan sa muku ido in ga yadda za ku yi ai ku Allah yana ganin yadda muke yanzu ka dubi Libya saboda san ran wasu mutane aka kama shugaba aka kashe ko da yana da kurakurai da zamaninsa da yanzu ne fi saboda Allah zamaninsa kowa ya natsu karji lokacin Saddam iya ƙaryar da ake mai an ce ya kashe mutum 200 ya kashe mutane 200 yanzu sojan America kawai labarin Al Jazeera zuwa yanzu an kashe sama da soja dubu goma na Amerika to ina ga na na Iraqin ina ga farin kaya in an kashe soja dubu goma farin kaya fi dubu ɗari shin wane ne ya fi lokacin shi Saddam din ya fi ko yaushe ne ya fi? jaba muna gane wannan ka dubi libya irin halin da ake ciki ka dubi irin syria irin halin da ake ciki ka dubi wurare duka wannan me yake so ya gwada maka matsala ce ta kokarin jawo hankalinka ka gane shi yasa a ka'idar musulunci aka sa mana wata ka'ida amma ba za mu ji dadin ta ba fa manzo sallallahu alaihi ya kafa mana ka'ida mu musulmi yace idan kuna da shugaba a musulunci in dai kuna da shugaba a wannan musuluncin manzon Allah ya ce kada ku kuskura kuma yi tawaye kada ka kuskura wata rana wani ya ziga ka a fito abin nan tare da kai a fito zanga zanga manzon Allah ya ce kada ku kuskura ku yi wa shugaba tawaye in dai yana sallah sai ya sanya mana mai ka'ida in dai kuna ganin yana sallah lokacin da misali ire-iren suka dafi ba su sallah saboda Allah ai musulmai ne amma da yake musulman ba su saurari manzo Allah ba ya suka kare yanzu ka dubu Siriya. ba gara da ba zama a hada yanzu ba a lokacin da ake wannan wani yana aikinsa yanzu an rusa ma'aikatar tashi ma yanzu zai biya shi albashi an daga daga da state ɗin ma gaba daya yanzu ina za shi ya koma mabaraci muna ganewa jama'a ya koma cikin mabarata so ala ayi hal wannan yana daga cikin E, to ko ba sa ba eh, ala ayi hal masu wannan fassara cewa kalaif fassara su ita ce wadda ta fi kusa da a dauke ta akan ɗaya fassara ɗin duk da kowace fassara tana ainihin iya ɗauka. akwai faɗin Allah ta'ala da yake cewa amman mutsar ra'iza da ahu, wane ne yake amsawa al mutsar wato wanda yake matsatse in aka ce almutsar wanda yake ya matsu wanda ya shiga cikin wani hali iza da ahu. idan ya kira Allah wa yakshifu su'a kuma yake yaye maku bakin ciki wa yaj'alukum khulafa al-ardi kuma ya maida ku a shugabanni ko jagorori a bayan ƙasa to idan muka dauki waɗannan ayoyin gaba daya sakon da za su ba cewa dai kalifofin da Allah ya sa a bayan ƙasa suna da yawa domin annabi adam ne da 'ya'yansa da jikokinsa Allah shine mafi sani to dangane da mai da annabi adam da 'ya'yansa kalifofi da kuma abinda su mala'iku suka ce to fadin Allah da ya ce in ja'ilun fil ardi khalifa ai qauman yakhlufu ba ba'dan Allah zai sanya wasu mutane sashe na mai sashi karnan ba da karnin ƙarni bayan ƙarni in wannan ƙarni ya wuce sai a samu a wani sabon ƙarni idan wannan ƙarni ya wuce sai a samu wani sabon ƙarni sai Allah ta'ala yake ba mu labarin abinda suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa qawlul malaikati hadha kun ga wannan magana da malaiku suka yi ala waj laysa ala i'tiradi ala Allah ba malaiku suna musu da Allah bane mala'iku ba sa sabawa Allah ba suna musu da Allah bane wala ala wajhil hasad li bani adam ba kuma mala'iku suna wa ɗan adam ko yan yan adam hasada bane kama kadaita wahamuhu ba'dul mufassirin kamar yadda wasu masu fassara suna iya fahimta haka kuma kuskure ne wa kada safahumullahu bi annahum la yasbiqunahu bil qawli Haƙiƙa Allah ya riga ya siffance mala'iku cewa ba sa shiga gaban Allah da wata magana ana ganewa ko mala'iku ba sa shiga gaban Allah da wani magana ko da wani aiki wahum bi amrihi ya'malun kuma su suna aiki ne da ainihin umarnin Allah tabaraka ta'ala to wace irin tambaya ce mala'iku suka yi wa Allah wa inna ma huwa su'alu isti'lamin wastikshafin tambaya ce ta isti'lam neman bayani wastikshafin da bincike anil hikmati fi zalika akan hikimar da ta sa kamar dai suna so su san ya Allah menene hikimar da yasa zaka yi halitta bayan gamu ana ganewa ya Allah ya Allah menene hikimar da ta sa ka zaka yi halitta bayan gamu wato muna yi maka biyayya idan ka kalli wannan abin da zai nuna maka shine da yawa za a zo ana yin wani abu maimakon mutum ya bari ya gaya za a kare ko ba haka ba sai kama tambaya ya za a yi kaza don mai za wannan ɗabi'a ce ta yanayin halitta idan da za ka yi haƙuri za ka zo ka gani abin da za a yi mutum ya zo ya ga ana gina bohol ya ce bohol ake ginawa ya zo ya ga ana kaza ce kaza ake yi ya ga ana gina gida ce gida ake ginawa wani irin gida za a yi gidan sama ne misali ko Durum ne ko ba haka ba yayi ta tambaya inda ka yi hakuri ba gidan sama ba ko na koli ne zaka gani kuna gane jama'a amma hali ba, idan da zaka yi hakuri abinda za a yi zaka gani to amma abinda aka ce wai mai hali baya bari halinsa to haka yake bari Allah ya sauke to ala ayi hal mala'iku ba sa hasada ba wai suna mana hasada bane suka ce me yasa za a kawo mu duniya su ga su a'a ba kuma suna wa Allah tambaya bane ta kure inna ma huwa su'alu ilamin tambaya ce ta neman sani wa sakshaf da neman bincike akan hikimar da ta sa Allah zai yi haka suna cewa ya rabbana ya ubangiji mal hikmatu fi khalqi haula'i me zai sa me yayi hikimar da yasa zaka halici wa'annan ya Allah ma anna minhum man yusidu fil ard tare da cewa a cikin su fa akwai mai banna a bayan ƙasa wa yasukud dima akwai wanda yake zubar da jini ba innal murada ibadatuka ai manufa shine a bauta ma ko ba dai Allah bauta kake so ba fa nahnu nusabbihu bihamdika ai muna maka mafi girman bauta shine tasbihi wa nuqaddisu laka kuma muna tsarkake ka da yawan mu muna ganin tasbihi kaman karamin abu ko ko ba haka ba suka ce in dai dan bauta zaka yi su to ai ga mu ya Allah nusabbihu bihamdika muna tasbihi da ainihin gode maka wani kaddisu laka kuma muna tsarkake ka ya ubangiji to me zai sa kuma ayi wa'annan to inda aka samu wannan amsa gashi ya zo cikin hadisi na Abi Zarrin Al-Ghifari yace lalle manzo sallallahu alaihi wasallam su ila an tambayi manzan Allah ayyul kalami afdalu wani zance ya fi a wurin Allah ƙala ya ce masu li mala'ikatahi maganar da Allah ya zaɓa wa mala'iku wace magana Allah ya zaba wa mala'iku ita ce ko auli ibadihi ko magana da Allah ya zaba wa bayansa muminai subhanallahi wa bihamdihi ko ba ka ba subhanallahi wa bihamdihi yanzu sai a yi safiya dare ya yi wani bai ce subhanallahi wa bihamdihi din ba yana can yana labari an yi kaza za a yi kaza wane ya tuntube wane ya tashi wane ya yunkura duk ba a tambaye ka ga abin da za ka yi mafi girman ibada subhanallahi wa bihamdi akwai wahala ba wahala wannan hadisi yana cikin muslim hadisi na 2731 yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na 3593 yana cikin sahihu jami hadisi na 175 yanzu ga shi Allah zai ba su amsa qala sai Allah ya ce inni a'lamu ma la alamuna. sai Allah ya ce me na san abin da ba ku sani ba inni a'lamu ma la alamu. na san abin da ku ba ku san shi ba ai a'lamu min al rajiha na san maslaha mafi yarin jayi si khalqi hadha sunfi wajen halitta wannan nau'i ana ganewa ko ai ka gama mala'iku nau'i daban ne da mutane to tunda ina da nau'in mala'iku in ji Allah to kuma na san hikima da dalilin da yasa nake halitta wani nau'in kuma da ba. wannan ba ainihin aikin ku bane kuma sannan na san cewa alal mafasidi allazi zakartumuha na san fa'idar da za a sabo daga wannan ainihin sunfi akan barnar da ku kuke gani ma la ta'lamuna antum wanda ku ba ku sani ba fa inni sa'ajalu fihimul anbiya wa'annan da kuke cewa za su yi banna a cikin sa bazan turo annabawa zan turo annabawa wa rusul da manzanni wa siddiquna da ainihin siddiqai wa shuhada da ainihin shahidai wa salihina da salihan bayi dan haka ma ya tabbata a hadisi idan mala'iku suka zo duniya sai Allah ya tambaye su ba dan Allah bai sani ba ana ganewa ai idan Allah ya tambaye ka meye kaza ba wai dan bai sani ba sai Allah ya tambayi mala'iku ce kaifa taraktum ibadi ya kuka bar bayina a duniya qalu sai su ce atainahum wa hum yusalluna ai mun je mun same su suna sallah daidai lokacin la'asar suna sallah wa taraknahum wa hum yusalluna mun basu suna sallah tsakanin canjin aiki da mala'iku suke yi na la'asar da asuba ko wanda za su zo daga nan har la'asar da wanda za su yi aiki daga la'asar zuwa su haka dai ce sadda muka je muka same su suna ibada lokacin da muka baro su ma suna me suna ibada ashe wannan ya nuna maka abinda mala'iku suka kafa hujja da shi cewa Allah zai halicci masu banna ba bannar kade za a yi ba akwai me akwai ibada Allah zai aiko annabawa a ciki akwai manzanni a ciki akwai salihan bayi da sauransu imamul qurtubi da ya tashi fassara wannan aya ya yace abinda Allah yake nufi da khalifa a anan shine annabi Adam wa huwa khalifatullahi fi imdai ahkamihi wa awamirihi shi fa annabi Adam wakilin Allah ne a bayan kasa wajen zartar da umarnin Allah da kuma ainihin hukunce hukuncensa domin shi annabi Adam shine farkon manzo da Allah ya aiko shi zuwa bayan kasa an samu hadisi na abi umama talbahili Allah ta'ala ya kara masa yadda yace anna rajulan lalle wani mutum kala ya rasulullah wani mutum yace ya ma'aikin Allah anabiyan kana adam shin annabi adam annabi ne adam annabi ne kala sai manzo Allah ce na'am annabi ne annabi adam annabi ne bukallamun sannan wanda ake ainihin magana da shi Ƙala sai ce kam kana bai na huwa bai na nuhin tsakanin annabi adam zuwa annabi nuhu shekara nawa ne ana ganewa tsakanin annabi adam zuwa annabi nuhu shekara nawa Ƙala sai ce asharatu ne ƙarni goma Ƙarni nawa nawa ne shekara nawa ne ƙarni? shekara nawa Ƙarni ɗaya na yawa ƙarni ai hausa ce to yanzu kuma ku sani ba ina ga yara ƙarni shekara ɗari ba shi kuke ce ma me eh me kuke ce ma shekara ɗari da turanci eh to <coughs> yawa shekara ɗari ƙarni ɗaya ke yanzu kalandar turawa tana cikin ƙarni na nawa ƙarni na ashirin da ɗaya ko ba haka ba shekara ɗari guda nawa ashirin da ɗaya shi ne ya tambaya ya ce ƙarni nawa ne tsakanin annabi adam da annabi nuhu ƙarni nawa ne sai ya ce eh, wato eh, nisan lokaci ya ce karni goma kala ya ce ya rasulallah kam kanatin rusulu manzanni nawa aka samu kala ya ce wato manzanni guda nawa ne wanda Allah ya haiko duniya sai ya ce salatu mi'atin wa kamsata ashar manzanni guda 315 manzanni ba annabawa ba manzanni nawa 315 hadisin yana cikin silsila as-sahiha juz'i na 6 shafi na 359 tsakanin annabi adam da annabi nuhu an samu karni goma shekara dubu ɗaya ke shekara na dubu ɗaya karni goma tsawon tsakaninsu tsakanin eh, annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ka bai wuce shekara ɗari shida ba ba yi da tsayi da yawa ana ganewa ko amma an samu shekaru shekara ɗari shida shekarun ba ainihin can bane kamar na zamanin annabi nuhu to fadin Allah ta'ala da ce wa allama adam al-asma'a kullaha Allah ya sanar da annabi adam sunaye gaba ɗaya," wannan wani mataki ne da Allah ta'ala zai bayyana sharafu adam alal malaika ɗaukakar annabi adam a kan malaiku bi ikhtassahu min ilmi asmai kulla shay'in dunahu wato Allah da ya keɓance annabi Adam ya sanar da shi sunayen abubuwa bai sanar da waninsa ba wato Allah zai nuna kamar ku ce matsayin ilimi ana ganewa matsayin me ilimi idan al'umma ta ilmantu ana samun sauki kai ka san duk abin da ake yi wa mutane a ƙasan nan ana amfani da jahilci eh yanzu duk mutumin da ya makaranta a tunani irin nawa dai a ce ko da diploma yayi ko da diploma ta yi yanzu za ka ba shi kwalin indomi ka ce zabe ka zai yiwu mutumin da ya karatun zamani ya waye eh za ka ba shi kullum omo ko kullum Suga ka ce jawa ma ƙuri'a kenan kana amfani da me da jahilcin jahilai ilimi yana da matukan mahimmanci a rayuwar mutum ana ganewa ai sai aka kyala mutane da jahilci domin idan ranar amfani da su ta zo sai amfani da su mutum ƴaƴansa na ƙasar waje suna karatu ya siyo sanjina da gariyo ya ba 'ya'yan wasu suna kashe kansu a titi kaga wannan alama ce daga cikin alamomi mai ainihin jahilci to Allah ya sauke babban malamin musulunci al-Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama ruwaya da ya kawo daga Ibn Abbas yace allamahu asma'a waladihi Allah ya sanar da annabi Adam sunayen ƴaƴansa wannan sunansa wane wannan sunansa wane wannan sunansa wane insanan insanan mutum bayan mutum waddawa ya sanar da shi sunayen dabbobi sunayen me ainihin dabbobi kamar yadda aka samu daga Sa'id bin Jubair da kuma Qatada da sauran ainihin salaf da wasu daga cikin salaf cewa allamahu asma'a kulli shay Allah ya sanar da annabi Adam sunan komi aka tambayi mala'iku me ya sunan wannan suka ce ba sani ba a ce annabi adam ya ce fanka misali ana gane waye a ce me ya sunan wannan sai ba sani ba annabi adam sai ya ce shanu me ya sunan wannan sai ba sani ba annabi adam ya ce kaza yanzu waye mai ilimi a ciki annabi adam to sai ya zama shine sama sune a ina sune a ƙasa domin shi ainihin yake da ainihin ilimi an samu hadisi mai tsawo hadisin Anas dan Malik Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallama yace yajma'ul mu'minuna yawmal qiyamati Allah zai tara mutane mu'minai ranar tashin alkiyama mu'minai mutanen kirki faya na sai su ce law istashfa'na ila rabbina mu nemi ceto a wurin ubangijinmu ranar tashin alkiyama Allah zai kyale mu mu tsaya a filin alkiyama shekara 40 Allah ya banza da mu shekara na 40 yanzu misali da za a ce ki je ki tsaya a can an baki punishment awa ɗaya ki tsaya a rana yaya eh awa ɗaya ce je ki tsaya a cikin rana awa ɗaya an baki abin nan an baki gwale-gwale yaya ranar tashin alkiyama za mu yi tsayuwa wannan masu imani ne fa da bayan Allah na kwarai da wanda ba na kwaran ba za a yi shekara arba'in Allah ta'ala ya banza da mu shekara arba'in din nan ko da irin tamu ce ai kaga za a ji jiki ana fahimta ina ga irin shekarun wurin Allah ne rana ɗaya a wurin Allah shekarar mu dubu kenan kaga dubu so ɗari uku da sittin sannan so arba'in dubu ɗaya sau ɗari uku da sittin kuma so arba'in haka Allah zai banza da mu sai wasu su kawo shawara a je a nemi ceto wurin Ubangiji Ubangiji ya fusata Allah ta'ala ya fusata aje a nemo ceto wa ya tuna adam to wane ne uba gaba daya annabi adam sai a ce to annabi adam aje gon sai taimake mu fa na sai su ce anta abun nas kai ne annabi adam baban mutane gaba daya khalaqaka Allahu bi yadihi kai saboda matsayinka ma ba haihuwarka akai ba Allah ne ya halitta ka da hannunsa ana ganewa sai ba haihuwarka akai ba wato suna ga mai matsayinsa Allah ya yi ka da hannunsa wa asjada laka mala'ikatahu ya sa mala'iku suka yi maka sujada wa allamaka asma'a kulla shay magana da muke nema ta fito ko Allah ya sanar da kai sunayen komi wa allama asmaa kullaha wa allamaka asma'a kulla Allah ya sanar da kai sunan duk wani abu gaba ɗaya dan haka fashfa alana inda rabbika ka nema mana ceto wurin ubangijinka hatta yuri hana mai makani na haza Allah Allah ta'ala ya hutar da mu daga wannan tsayuwa ana gane wannan ai wai yanzu ana so ne dan wuta ya je wuta dan aljanna ya je aljanna amma abu ya gagara abu ya buwaya annabi adam ya ce ba zai iya ba hadisin yana da tsawo yake na san duk kun saba jin hadisin ba sai na karanta ba ko so na riga na ciro abin da zan ciro a ciki eh kusan kowa ya san Eh, ainihin hadisin to ala ayi hal wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari hadisi na 4476 yana cikin takhrij kitabi sunna hadisi na 808 mala yace fadalla hadha ala annahu allama asma'a jami'al makhluqat cewa wannan ya nuna allamahu asma'a jami'al makhluqati Allah ya ya ya sanar da annabi adam sunayen dukkan halittunsa gaba daya ba wani abin da annabi adam ya san sunan shi ba gaba daya wali hadha qala daga nan ne shi yasa Allah ya ce thumma aradahum alal malaika sai Allah ta'ala ya debo abubuwan gaba daya kawo malaiku ce to ga sunan wannan me sunansa malaiku su ce ban sani ba wannan fa ba mu sani ba wannan fa annabi adam me kaza kaza ne me kaza kaza ne fadin Allah ta'ala summa aradahum alal malaikati ya bijiro da shi ga malaiku gaba daya imamu shaqid yake cewa an kawo musammayatul asma yadda ake kiran abubuwa kuma wani abu ne anan abun nan da har yanzu bai gyaru ba eh yana ok yanzu yana yin wani abu ne so shi kenan akwai dai aiki kan. to Allah ya sauke Allah ya tsare sai a rika kula musamman yara tun da abin bude ki Allah ya tsare to ala ayi hal ibnu kasir yake cewa summa aradahum alal al malaikati ko magana da aka samu daga Hassan al-Basri da Qatada yace allamahu isma kulla shay ya sanar da shi sunan duk abubuwa gaba daya waje ala yusamma kullu shay'in bismihi annabi adam ya ci gaba da kiran komai da sunansa wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza wannan shine kaza ah, sannan daga baya Allah ya tambayi mala'iku yace su fada suka kasa ku bani labarin sunansu in kuntum sadiqina idan kun kasance masu gaskiya ay anbi'uni bi asma'i ah, man aratuhu alaikum ku gaya man sunan abubuwan da na bijiro da su gare ku idan kun kasance kuna sani ya ku mala'iku wanda kuke cewa a taj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima qalu sai suka ce ya Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka la ilma lana ya Allah mu ba mu da wani ilimi illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim hadha tanzihun wa taqdisu min al malaika wannan tsarkakewa ne daga mala'iku ai wato al alimu bi kulli shay wanda yake masanin komi alhakim fi khalqihi wanda yake mai hikima a cikin halittarsa da kuma al'amarinsa bi ma'ana da Allah ya tambayi mala'iku suka kasa sai suka tattara ilimi gaba daya suka mayar da shi ainihin zuwa ga Allah ta'ala to daga nan kala sai Allah ya ce ya adamu ya kai adam anbi'uhum bi asma'ihim ba su labarin sunayen abubuwan gaba daya annabi adam ya ba su labari falamma anba'ahum bayan ya ba su labari bi asma'ihim da sunayensu qala sai Allah ya ce alam aqul lakum shin ashe ba na gaya muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard na san ainihin gaibin samai da ƙasa wa a'lamu ma na san abin da ku ba ku sani ba to wannan kaga dangane da sunayen abubuwa to idan Allah ta'ala ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi akan izharu fadli adam dan shine gaban da ya kamata zamu tsaya insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya amfani mu da dan abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh